يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوم شاء بقري وتن سفر بين جنة الله صلى الله عليه وسلم شكرا بقري يقول ثلاثين بقري أقرأ في كتاب حل المسائل في شرح مختصر الأخضر بالدلائل a yau za babi na ƙarshe a cikin wannan sharhi kuma wannan littafi na al'akari littafi mai albarka littafi ne tattaro mana matsaloli na fito. wa musamman wannan babi shi ne babin da ya fi faɗi a cikin wannan littafi na al'akari ya ce babu fi sujudu sahau babi da yazo yana magana akan sujjada ta mantuwa wannan babi babi ne mai mahimmanci matuƙa aka samu malamai daban-daban suna yi littattafai musamman a wannan matsalar mutum da wannan an ɗauke shi a malikiyance ne za ka yi samun wannan littafin sujudu sahau ko kuma da suna tarki sala mana gyara sallah fil madhhabil maliki a mazhaban malikiya shi ya takaita maganganun kawai cikin mazhaba ta imam malik wanda littafin shine ahmad mustafa qasim sujudu sahaw na ahmad mustafa qasim littafin na da kyau sosai dangane da matsalolin sujudu sahaw sannan kuma da zuwa wannan littafin shi ma sujudu sahaw fi dawi kitabi والسنة المطهرة موضحا بالأمثلة حكمه حكمته صفته أسبابه أقسامه سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة المطهرة أنا عند السهو يضوء القرآن والسنة موضحا بالأمثلة ماذا دنك كامك مثالي دبن دبن حكمه إنا كنت سجود السهو har anan yana ce mana sunna ko sunna amma suna cewa wajib dole ne hikmatuhu menene hikiman a fallanta mana su sujudu sahu ina hikiman haka me yasa kawai sallan ta baci ban sake sabuwa ba menene hikiman haka sifatuhu ya siffan sujjada take a fata na jin yake fara hukuncin da yake hikima biyu sifatuhu ya siffan sujjadan take kada zai zo ya mana akwai wanda ke kafin kai sallama akwai kafin bayan sallama ce akwai kafin sallama akwai bayan sallama asbabuhu me yake kawo a yi sujudu sahau aqsamuhu rabaraban shi sujudu sahau ne yanzu an tambaye ka me yake kawo sujudu sahau bismillah mantuwa me yake kawo sujudu sahau na wannan ya ce mantuwa wannan ya ce rakkanwa a me yake kawo sujudu sahau na ko kwanto a za amsa mai zo ba me yake kawo sujudu sahau a haddadi an ba da biyu bisa ukun tambayin ke a alamai ke kawo sujudu sahau aha ko kuma me e shi ne maganin shi daɗi ko ƙari abubuwa uku ne suke kawo sujudu sahau mamaki ka har gane haka ba to Allah ya gane da ni abin zai zama kamar ka da wahala matuka ko kwanto ɗaya kenan sai plus ko subtraction ka yi kokonto ko kuma ka ƙara wani abu ko kuma ka rage wani abu wadda mun karanta cin sunoni sallah a malikiya akwai sunoni takwas su ne ake musu sujud sinani shinani kaza jimani ta'ani adadu sunan samani. sinani akwai sirru wa sura sirru da sura idan ka zo yi sirru ko kuma wajen jaharu da zai zo mana jimun yana jawo me yana jawo sujjada as sai ka zo ka karanta sura ba a malikiyance ke da wannan ake magana amma kana dan tsallaka ka dan ce imamu sha ce ba komai na yi tsalla ban karanta sura ba ce ba komai tsallar ta yi kuma insha Allah Allah zai karba amma malikiya ban sai sai kai sai kai sujada qabla sala tunda nan ka duba suran tana kunshe da abubuwa karanta ta tsayawa don karantawa kaga daga nan ka samu sunoni biyu ke wannan gabar sura malikiya za ka yi sujjada qabla sala sannan kuma kabar asirtawa kabar asirtawa to shi ma za ka yi mai ko kuma ka asirta yau gurin da ake bayyanawa sallan magharib sai ka yi aboyi sallan isha ma sai ka yi aboyi wurare biyun nan sai ka yi aboyi kaga yanzu ka yi subtraction ka rage to tunda rage ne kai a maimakon ka kara volume sai ka rage shi to sai kai sujjada qabla salam sinani kenan asirru was-sura shinani mana da shinin guda biyu da shinun guda biyu mana da tashahhudul awwal da tashahhudul thani hiyan farko tahiya da biyu za mu zo mu karanto hadisan da suka zo na sujudu sahwi daidai gwargwado kama guda biyar zuwa shida idan muka karanta wannan sai zama mana shine shimfiɗa duk kai kawon da ake ta yi a kan wannan hadithan mana da zaman farko sai ka manta ba ka yi shi ba sai ka tashi zuwa raka ta uku kaga ka yi rage sai ka yi mai ƙablas salam amma wannan in ka zarce kenan sai ka ci gaba da karatun fatiha kaga baka dawo ba amma lokacin da ka manta sai ka tashi sai ka tuna ashe ta hiya za ka yi sai ka dawo yanzu ya koma kuma da salam saboda ƙarin da ka samu na tsayuwan amma da ka wuce ne to kaga kawai yanzu ragi ka yi ragi ka yi kamar sai ka manta ka tashi sai ka dawo to shi kenan al'amari ya koma ba ba'da salam sinani shinani kaza jimani jimani kana da aljahar bayyanawa yanzu gaba ka bayyana a cikin sallar azahar salatul asar sai ka yi a bayyane to ba ka ci malamin ka yi karantar ba akwai ɗalibi kamar sati uku kenan sallar azahar ne masbukai ne su uku suke sallah sai suka sashi wancan ya yi sallah sai yana sallah a bayyane sai wancan da gangan kawai sai ja baya sai ya fara sallar shi daban wancan shi ma sai ja baya da aka ƙara sallah ke tambayin shi wai haka malamin shi karanta da shi a ƙarshen ƙarshe a shaidan ƙura'ani yun ne yau haka malamin shi karanta da shi in ya ga dama ya ɓoye in ya ga dama ya bayyana to me yasa zai sallar lasar da raka a hudu in ya ga dama ya ɗaya in ya ga dama ya biyu in ya ga dama ma kare ya yi addu'a kawai to kaga matsala babba to akwai aljihar bayyanawa sallar azahar sai ka yi ta a bayyane to ga wannan ƙari ne sai ka yi mai sai ka yi sujjada ba'ad salam <coughs> ka ka ɗauki ƙa'ida duk ƙari ƙari wanda ya zo da addition yana zuwa bayan sallama ba'ad salam duk abin da zaka yi ragi inda sunnoni ne masu karfi a malikiya sai kai yi qabla salam shikenan addition da subtraction addition shine ba'ad salam subtraction in ka rage shikenan sai kai qabla salam to sinani shinani akwai lit tashahhud zaman tahiyyan ma sunna ne mai karfi sanan tahiyyan ita ma sunna ce mai karfi in ba kai tahiyan ba a ko kuma sai kai tahiya tsaye wa ce kai ka manta ne mantuwa ne saboda tsantsar rafkar mato to za ka yi sujjada ya yi tahiyan amma yaya a tsaye to akwai sujjada wani saboda ya bar mi ya zabar zaman tahiya kaga jimani kenan akwai julus litashahhud akwai kuma aljahar <coughs> sinani shinani kada jimani ta'ani akwai tafbi Allahu akbar Allahu akbar a sallah ko dan motsi zaka yi Allahu akbar sannan kuma akwai tahmidi sami Allahu liman hamida sai ka mance ba kai ba guda biyu ko uku sai kai sai kai sujada qabla Sala. to nan malike ce mana sujudu sahwi fi dawil kitabi was akwai sabuwa da ya kawo muqaddima wanda zai maka wahala kuma ka same shi a halari zai maka wahala matuka to menene sujud lobatan ana ce sajada yasjudu sujudan yani wada'a jabhatahu bil ard in ka sanya goshinka a ƙasa shine sujud to sujudu sahw babu sujudi sahwi to menene sahw qala fil lisani in an ce lisan lisanul arab na ibn manzur al-ifriqi yana cin kamus da ake ji da shi a duniya as-sahwu was-sahwatu nisyanu shay'i wal-ghaflati an mutum ya mance abu ko ya gafala wa zihabil qalbi anhu ila ghairihi zuciyarka ta bar gurin Allah ta tafi kasuwa shi na ce mutum ya yi mai sahau don an ce sujudu sahau sajadatani yasjuduhuma al-musalli lijabri ma hasala fi salatihi min al-khalali sahwan sijada biyu ne da ake yi wanda masallaci zai yi su don ya gyara abin da sallar shi ta dan samu tangarda imma bi ziyadatin aw nuqsanin aw shakkin Ana mala ya tattara maka su gaba daya me yake sa a yi sujudu sahw imma ziyada ko nuqsan ko shakk sai ka ce kokonto ƙari ko rage kokonto ƙari ko rage shi kenan kawai to hukumar zuɗu sahau da kuma hadisan da suka zo a kan zuɗu sahau don ka fahimci wannan hadisan su za su baka ina za ka fuskanta amma baka fahimci wannan hadisan ba sai dai ka ta magana da ka kawai wannan ma da yake cewa zuɗu sahau wajibun fi salati ce wajibi ne dole dole ne idha hasala bi sababihi in ya kasance akwai sababin to dole ne su kai sujudu sahwi wa qad istadalla ahlul ilmi ala wujubihi bima yati ga dalilai da suka zo a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da hadithin Abdullahi ibn Buhayda muna da hadithin Abdullah ibn Mas'ud a biyu ke muna da hadisin Abu Hurairah kisan zulli yadaini na son binciko sharhin wannan hadithin shi kadai mujalladi ne mujalladi nazmul fara'id bima tadammanahu hadithu dhul yadayn min al fawaid to ce wai me yasa ke tsawaita bayani akan wai mas'ala da yawa wani ne ma kuma ne ke bani wa daina tsawaita bayani litattafan da nake da shi kawai ina ga har in mutu wallahi baran yin karace su ba har in mutu har in mutu ran ya karance su ba to yanzu abinda malamai suka rubuta mana shekara dubu ya zama west kenan ya zama shirme a fahimtar shi kenan wace insha Allah wani lokaci ban san waye amma sai na yaƙe shi hadisi ɗaya zan kawo mai littafi hadisi wannan hadisin kadai an yi littafi akan shi gashi hadisin wannan wani ma hadisi daban shi ma ga littafi an yi akan shi hadisi zai ka samu littafin ga sunan barkace me ka sani a ciki ni me na sani a ciki ban san komai ba to gan ba yi bayani ba ya aka yi ka sani littafin sun zama wais kenan to wancan shi ma ce to ga littafin da yake da shi akan hadisi da an yi littafi kaza akan hadisi da an yi littafi da zai zama gaba ɗayan kan sai ka samu ashe ni fanko ne ba abin da na sani to ga lalle ka fahimta in an ce ga bayani akan hadisi to ka tsaya ka yi sauraro na fahimta na ce wai me yasa za a fara da bayani to me yasa ba za a fara da ba abin da yake kama da zafin kai ke yau domin akwai bayanai da yawa da kai baka san su ba kuma an ce kar ka saurara ko kuma ba ka so ka saurara to wani yana zo ya bayani shi kuma ka dinga tsangwamai shi kaga zafin kanku ai duk ko za ka yi wata ne ana maka sharhin hadisi kai dai kawai kai mai saurara a wanda ya kauce hanya wakar da shi abin da yake kan hanya dauka wannan hadisi insha Allah zan kawo maka littafi sukutin mujalladi kamar yadda salifa kawai akan wannan hadisi nazmul fara'id lima tadammanahu hadithu dhul yadaini min al fawaid don kana ta bin littafin malamai ka samu hadisi ɗaya ka samu littafi ko matsala ɗaya littafi matsala littafi yanzu sujudu din nan ba mu zo mun warware shi yadda ya kamata ba kamar yadda za a cikin wannan kana tun kawo kai dan su zo da sahau, fil madhhabil maliki to yanzu ba mun warware abin da yake littafin nan wallahi baran sa mai sabuwa kana ce wallahi ka karanta alarin ishmawi iziya risala ka gama karatun littafin gaba daya da ka samu a ai akwai ga littattafai kuma da kai baka karanto su ba misali ce a cikin mudawwana karatun naka bai kai mudawwana ba hashiyatul khurashi ala hashiyatul adawi a wannan ban da shi jami'ul ummahat a wannan ba san littafin nan ba hashiyatul dasuki ka mawahibul jalil sai ka samu ga littafai manya-manya yana tattaro maka bayanan su a sauƙaƙe to ga in ana bayanin ya gaji kawai ya tashi tafi shi ke nan kawai kun ka je kasuwa ka gaji to shi ke nan ƙara gida kar ma ka zo kawai shi ke nan to na mala ya kama na hadife guda biyar Hadifin abdullahi ibn buhaina ɗaya kenan hadifin na biyu abdullahi ibn mas'ud hadifi na abu huraira shine na zuliya daini hadifin yana da fa'idoji da yawa sannan hadifin abu huraira na uku shedan yana zuwa gurin ɗaya mai mai shauƙi mai isa mai shauƙu sai hadifi na biyar hadifin <coughs> abu sa'id al-khudri mana da hadisan abu hurera biyu abu sa'id daya abdullahi bin buhaina abdullahi bin mas'ud gabatan ka haddace sunayen sabon abu hurera biyu abu sa'id sai abdullahi bin buhaina abdullahi bin mas'ud sai malaka cewa nan na daya hadithin abdullahi bin buhaina domin daga ciki zaka samu musamman malikiya suka kafa hukunce hukunce akan wannan hadisan in ƙari ne ga abin da zaka in ragi ne ga abin da zaka Abdullahi ibn Buhaina radiyallahu anhu sahabi ne ga naune jiyau ne da shi aka yi sallah yace sallalana rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atayn min ba'di salawati annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu shashin salloli ma'ana in ma sashin sallan azhar ko la'asar sun maƙama sai annan sallallahu da bai tashi bai yi ta iya ba falam yajlis bai zauna ba to a lokacin za ka samu yana yiwa ko Allah ce haka kuwa ya mantuwa ne su ba su yi sani ba to kawai su sahabbai da suka ga manzon Allah ya yi kawai me za su yi su ma sai su yi mantuwa ne ba to mantuwan manzon Allah ma abun kwaikwayo ce to ballanta ce ku yi kai abinda manzon Allah ce ku yi to shi shikenan an gama Allah ko manzo Allah ce ku cire kanshi an gama to su ma suke nema ya rasula da'ani adribu unuqa hada almunafiq amma kafin ya kai duka sai ya nemi wa izinin manzo Allah don manzo Allah ce kai shikenan kai ka ganka lahira an gane kuwa ka san wai sahabi kuwa to kaji mantuwan manzo Allah sai da aka yi kwaiko da shi ina kuma ga sallar manzo Allah ai sakki na. ina ga alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sak ina ga ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam kwanciyar shi cin shi shan shi yanda yake sa tufafi kaga sak ce amalaka fi ya uswa ce irfa izarak ce daga wannan daga kwarjallanka ce amalaka fi ya uswa ce kai baka da kwaikwayo dangane da ni da ya duba sai ga za Allah ci rab nisfu sa to kaga shi ma nan sai kai kwaikwayo da wa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake tafiyar da ibadun shi gaba daya zai kai kokari kwaikwayo da shi har bayan gida sai ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake in yi shiga bayan gida da me yake shiga ta yaya yake fuskanta sai kai kwaikwayo da shi a gurin yadda yake tsayuwa yadda yake sa hannun dama a kan hagu sai kai kwaikwayo da shi a gurin komai dai karkana kana kun fi wasu uswatun hasana to faqama an-nasu ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam kon ya zauna ya tahiya ya mance sai ya tashi zuwa raka ta uku to sabai kawai sai suka bi shi balamma qada salatahu da aka ƙara sallah wantazarna taslimahu suna jiran yi sallama aha suna jiran yi sallama yanzu anan me zai kenan kaga ya tauye ya tauye zaman tahiya ne an yi subtracting din zaman tahiya wannan ya kamata yi mai qabla salam suna jira yi sallama kabbara ƙablar taslimi sai kabbara kafin yi sallama to ke nan malaman malikiya suka ce in kai ragi za ka yi ƙablar salam yana daidai ke ta sai dai kuma akwai wata mazhaba da za mu zo mu karanta ta imamu Ahmad ce a duk gurin da manzan Allah ya sujjada qabla ka yi. duk wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam sujada ba'da salam kai an gane wannan akwai dan bambanci tsakanin shi da malikiya amma sai mun za mu karanta insha Allah to suna jiran yayi sallama sai kabbara to kaga kenan zaka yi sujudu sahwu zaka yi me zaka yi kabbara yi tahiyya ka gama Ka yi addu'o'i to sai kai Allahu akbar in an ji imam yayi Allahu akbar to yayi mintuwa ne <coughs> fasajada sajadataini wa huwa jalisun sai ya sujjada biyu yana zaune yana zaune to kaga yaya za ka yi sujjadan a zaune ne ba tsaye ba kuma ba ka saka saka sake miƙewa sama sannan kuma ka a'a a zaunen kawai bayan ka gama tahiya sai Allahu akbar sai ka tafi sai ka yi sujjada biyu sun masallama to ka rike wannan yayi kawai sai ya yi me ba ce ya maimaita tahiya ba wata matsala ce mai zaman kanta ana maimaita ta hiya ko ba a maimaitawa amma dai zan Allah nan bai maimaita don ka wani bai maimaita ba a ce yayi akwai hadisin Bukhari da Muslim Abdullahi ibn ne ce manzon Allah bai maimaita shikenan an gama ka amma ka tsangwame shi wallahi ka tsangwame manzon Allah ga maka gaskiya in ka gani yayi sunna ko a ne ka tsangwame shi to ka san musan kana taba manzon Allah kaga da mu barka bake nan ko to wanda ka tsangwame ni ka tsangwami mahaifiyata da mahaifina da ƴan uwana da kaka duk ƴan uwana ka tsangwame su akan ka dan taba manza Allah ko ya yake ba kyau wannan hadisin kaga bai ne yake Manza Allah sallallahu alaihi wasallam bai maimaita tahiyya ba kuma hadisin gashi muttafaqun alaihi to za mu zo mu ji hadisin maimaita tahiyyar shi ina aka samo shi kuma ya ingancin sheki ya ka sha mamaki malamai da dama suka ce bai inganta ba tun bai inganta ba ba sai rike ingantacce ba wadifi na biyu yanzu mun gane hadithin abdullahi bunu buhaida annabi sallallahu alaihi bai yi ta hiya ba ya tashi zuwa raka ta uku sai ya sujjada qabla salam kuma yana sujjadan nan guda biyu kawai sai me sai sallama da ba limamin gungu yayi babu babu komai yayi koko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ce la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ke koi imam mali bai fada ya eh, zo bai fada ba ba shi yace duk kowa ana karban maganar shi sai manzo Allah yanzu shi wannan limamin ya dauki maganar manzo Allah wace to ai ai to shi ma ai ba da wani malamin fiqh ya kafa hujja in ji wa wa ga ya maka ka biyo sannan hankali za ka ci suwa ya suka fi irin wannan fatawa jumhurin malamai ma ba wai malami ɗaya ko biyu ba su ai ba su ma ba ba wani malami ne na fiƙo ma in ji wa wa ya gaya maka ka biyo sannan hankali insha Allah za ka ji malaman da suke wannan fatawa jumhur ba wai malami ɗaya ko biyu ko goma ko ashirin ba حديث na biyu Abdullahi بن مسعود رضي anhu عنه يكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا to sallar zuhura hamsan sai zama 4 plus 1 kagan kai malami ne ƙwararre na mas kana karantar da in noziri 2 plus 1 sai kai interpreting me 2 plus 1 yanzu kana so ka koya musu zudu sahu hanyar mas plus 1 2 daga nan za ka fara 1 plus 1 kaga raka 1 raka tu raka'a sallah asuba a biyu ne don kun yi tafiya daga nan zuwa Kano ko zuwa Lagos kuna hanya 1 plus 1 a biyu ne wannan shine sallah mai raka'a hudu an rage ta kenan a ah, sallar juma'a 1 plus 1 raka'a nawa kenan yau in ka tashi da asuba an kira as-salatu khairun minan nawm sai ka can sake kiran sallah 1 plus 1 yaro ba zai gane wannan ba musayma 1 plus 1 kiran sallah biyu ake musalla a su ba da sannan an yi 1 plus 1 har yanzu akwai mai kuma rakatayin fajiri ana raka a biyu 1 plus 1 to kowannan kabar yaro ka zake maimaita ka maimai zai gane sosai ma amma 1 donkey plus 1 donkey ba makarantun musulmi shi ne 1 donkey plus 1 donkey 1 monkey plus 1 monkey aka da shi malamin sun zama three monkeys ba shi da tunani ba ma bukatar irin wannan malami ya dinga karantar da yaran Allah ba ma bukatar irin su na bukatar malami ne mai tunani game da kafirai zaka samu ma ya shigo aji sai ya tusa ma yaran ka wata aqida ta su to amma muna mu gaba ɗaya zai kasance mana a ginsin da musulunci wayar wayar ta sa hijabi dogo sai ka samu yana kyawata haka ta sa ni niqabi sai ka je yana jin haushi da duk yarinyar da sa mana ne niqabi za mu kore ta ha wannan musulmin gaskiya ne kuwa kafirai ne suke wannan almuhim yanzu 4 plus 1 ana sallar a zahar la'asar hudu ne amma sai plus 1 yanzu mai wannan 4 din da ya salatu zuhu bayan ka musu 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 kenan salatu zuhu 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 me ake nufi da wannan 4 din ka yi interpretation ya zama salatul asr 1 plus 1 plus 1 3 go salatul maghrib kaga daga mas za ka iya karantar da yaro duk abin da kake so ka karantar da shi na ahkamul fikihiyya to yanzu 4 din nan sai aka yi mistake sai aka kara daya 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 sallan ta cika to sai kuma plus one kaga yanzu ka gama karantar da shi gaba daya sallolin da kuma adadin rakawoyin kai hadda na bulbuli ma amma me kake karantarwa mas da sannan kuma ka yi shigo musu sududu sahau wallahi amma duk za inda kai kwararren malami ne za ka iya karantarwa kuma za su gane ba tare da dogon bayani ba to plus one ya zama 5 to kai sallan zahar a gidanku raka biyar ake ce wallahi ba ka bane to raka nawa ne hudu ne to yanzu shi yayi biyar ya zai yi to sai ka sa plus in duk abin da kai plus addition din shi akai adin din shi zai zama me ba'da salat yaro shi nan tun a lokacin yana nursery school ya gane kawai ya gane kablar salam ya gane ba'da salam malaman suna karantar da yaran mu haka ba sa yi shi ma kanshi yana bukatar ma a sa shi a layi ne shi ma kanshi yana bukatar a sa shi a layi sai da girman kai kuma ba zai yadda a nuna mai wannan ba wannan hmm? sallah salama mai sallan salatu zuhur hamsan to yanzu mai faru ke na ya kari faƙila lahu to sai aka ce annan sallah sallah yanzu kaga sallan ta cika ba a ta cika har da ƙari to sai aka ce mai azida fi salati an ƙara ne ya rasulullah an ƙara ne faƙala wa ma za ka ce mai faru ƙala sallaita hamsan ce ya rasulullah sallar aka biyar kai fa to sai gamsu cewa tunda su suka fi yawa sai gamsu sai gina maganar shi akan nasu fasaja da sajada ta yi ni ba da ma sallama sai su sujada biyu bayan da ya sallama ba'da ma sallama kaga bayan da ya sallama sai da kuma yin sujjada guda biyu ke to kaga daman yanzu sallaman an riga an yi ta yanzu kawai sujjada guda biyu ne da daman sun zo daidai guri su ke to kaga kenan wanda ya kara zai yi sujjada ba'da salami kari ba'da salam to sai kuma har yanzu ragi ragi ko kuma ka ce ƙari kenan a nan sallar raka'a hudu ne sai minus 2 4 minus 2 ga zama 2 ke to in kai malami ne wanda ke masha Allah kana da manufa to irin wannan hadisan za ka zo ka musu hange mai faɗi da ka karantar da 1 plus 1 da irinsu hmm? in an zo subtraction ma haka 4 minus 2 ya zama nauke nan 2 to ya ka kawo mana wannan hadisi na kisan zuliya daini kadan ba su labari ka samu masu na kwaɗayin ka shigo ajin amma ka shigo ka zazzare musu ido hmm? ka shigo ka ce lalle sai an tashi good morning sir ka zama saniya sa ma wallahi ta fi ka jin good morning sir eh sa wai shi suke sai an ce mai sa kafin ya ji daɗi shi in yazo bare ya ce assalamu alaikum wa ijlisu ijlisu la uridu alqiyam ijlisu ijlisu barakallahu fiku bai iya ba shi dole sai an tashi mai kuma ba tashi ba sai da kiyaro to kaga kenan yana da girman kai man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nari waliyadu billah to ga dole mu yi tawazu wallahi dole dole na to anan 4 minus 2 ya zama 2 to mu ji hadisin abu da nake cewa sallabina rasulullah ko ina shine imam kawai ko ina sallabina rasulullah sallallahu alaihi ihda salatayn ashi imma adh-dhuhr wa imma al-'asr ko dai sallan salatu adh-dhuhr ko al-'asr fa sallama fi rak'atayn kawai sai mance sai ya sallama raka'a to kaga salatu adh-dhuhr ko salatu al-'asr 4 ne to minus 2 yanzu an zubar da biyu kenan ha sun ta ma'ata an fi ƙiblatil masjid sai je wani kututture can gefen masallaci fastana da ilaihi mughdaban sai ya jingina kai kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi akwai siffan fushi a fuskan annabi sallallahu alaihi wasallam to fil qaumi abu da yake cewa a cikin jama'an da aka yi sallah da su akwai Abu Bakr wa Umar Allahu akbar kaga da suka san muhimmancin da mutuncin Abubakar da Umar kakab bai kira sunan kowa ba sai wa Abubakar da Umar kuma hadisan da suka zo akan wannan wallahi suna da yawa sabiya ce na yi sallah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar ya baba ka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar kai da usman da ali to tambaya baba suna alƙalu cikin sallah asuba ya baba suna kai dai kai kai ga nauni yau ne ka yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar umar Uthman Ali tsakani da Allah ba suna alƙalmi cikin sallah su ba ce ai bunayya muhdathun kananan bidiya ne ko sahabi ya ce bidiya kai kuma yanzu an ce bidiya ne ka ce wai mutum maƙetaci ne baya son alkhairi baya son kaza oke duk yanzu wannan sahabi abdullahi bin umar tsoro ke cewa alqanud menene bid'a ibnu umar ne kuma malikiya ka a kan wata dogara ma ibnu umar da baban shi umar to shi yana cewa bidi'a. to kai mu bidi'a kake so ka karfafa ibnu umar ya ce bidi'a. to ma an shi yana cikin kisan menene annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah bayan shi to bayan manzo Allah sai wa yake bin shi abubakar to bayan abubakar sai wa sai umar yan albarka wallahi ka suke fada bayan manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana fara da alhamdulillahi rabbil alamin abubakar ma haka umar ma na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallan idi suna fara sallah sannan su yi khutba haka ma abubakar haka ma umar hadisan da yawa wallahi in ka duba ko a bulugul maram kai sace za ka duba abubakar umar bayan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke zuwa to haka nan har zuwa mutuwarsu annabi sallallahu alaihi wasallam din shekara 63 abubakar ma ya rasu ɗan shekara 63 umar ma ɗan shekara 63 to kai man kana son manzan Allah in Allah zai bar ni in rayuwa wallahi kar Allah ya ƙara mun daidai da sakan in dai zan kai irin na manzan Allah sak da kawai ina kaiwa 63 years kawai in bar goma ga Allah ce kawai ai ya kamata ko 120 sha miya da yawa Allah sawaka Allah sawaka 63 irin na manzan Allah sak to kaga yana yawa kawai sai a tayar da kai tare da manzan Allah sak to haka nan kabarin su babu ma ja fi kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa abubakar ko dan shi a nema wallahi ya san haka kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai nawa sai abubakar sai wa sai umar haka yake ko dan shi ya tabbatar haka suke a jere to kuma sai Allah ya raba su a lahira ina amma wannan kes din sai mun je kiyama ko da dan nono samfoti kawai mutum ya ji da abin da yake gaban shi abubakar ba su shi'a umar ba su shi'a shi kanshi usman ba su shi'a shi kanshi aliyu din shi ma ba su shi'a fatima ba su shi'a kes din yana da yawa kansu ba al-hasan ba su shi'a al-husayn shi ma dan mutum zai mutu na kiran ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein inna lillahi wa inna kai mahadi na asali ba su shi'a abin cases din suna da yawa amma kawai an koda nuna abubakar ba su shi'a ce shi ne dan aljanna ku yi wuta shi ne sun ce kafiri ne abubakar mai kafiri ne umar ma kafiri ne wanda yake son su ma kafiri ne ah! kawai za su ce abubakar ce kawai allah tsini mai shi ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ga gairu wannan aqida ta yi muni gaskiya matuka wa fil qaumi wanda suka san mahimmancin martaban abubakar da umar a cikin mutanen nan sahabban nan gaba ɗaya akwai abubakar da umar ba an yi kallimahu amma suka ji kwarjinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su iya mai magana ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwarjini fa kharaja sar'anun nasi in gaggawa jinjin jinjin har sun fita suna cewa qusiratis sala qusiratis sala an rage sallah an rage masha Allah barkanmu barkanmu eh, har lokacin sabbai ma ku yin gaggawa wa kharaja sar'anun nasu mutane yan gaggawa a sar'anun nasi mutane yan gaggawa sun fita daga mu har yanzu akwai musu kawai fit mutum ya buta in dan tasbihin nan bai iya ba amma dai tun da ya zo ya sallah wannan ba alheri ne to shi dai zuliya daini abin ya dame shi ya dame faqama zuliya daini sai musa yana ce mai zuliya daini lakabin shi ne saboda yana da zankala zankalan hannaye Allah ya hore masha Allah amma sunan shi khirbaq yace ya rasulullah ya rasulullah kaga da kira na martaba mutunci ci ya nabi Allah ya rasulullah kamar ka ji mutum yana kiran manzo Allah ya Muhammadu to imma ba kauye ne ko a cikin saban ko kuma dai wanda bai musulunta ne. domin kuma yanzu aka samu musulman ne suke ma manzo Allah irin wannan cin kaca wai oyoyo Muhammadu oyoyo Muhammadu ha inna lillahi wa inna ilaihi manzo Allah kake kira haka ba kyau ba kyau da yace a qusirati salatu am nasita tambaya ce ya rasulullah kaji a qusirati salatu shi ya furin jayar da ɓangaren yana wa yanzu Allah ya rangonta ne amma akwai ihtimalin yana wa manzan Allah ya manta ne sallallahu alaihi an rage ne ya rasulallah ko ka manta ne kaga uslubi mai kyau ke na wajen tambaya idan Allah ya rasulullah manta a ah, a'udhu billah kai za ka ji wani yana maka yana baka doka mai karfi karfi amma ga wannan masha Allah a kusirati salatu an nasita an rage ne ko ka manta ne yau ga wannan da usulubi mai kyau to dole mu kowa a cikin mu sai ya koyi irin wannan usulubi yana gyara za ka yi amma maka kawo usulubi mai kyau ba sai ya haddasar da me fitina hmm? sai ya haddasar da fitina amma ka kawo usulubi mai kyau ya ka samu kowa ya gane to lallai yana da bukatar yin wannan uslubin to shi ma sai an koya min wallahi sai na koya sai an koya min kuma sai na koya haka samu akwai littafi sukutun na Muhammad bin Salih al-Munajjid al-asalibun nabawiyya fi mu'alajati akhta'in nas al-asalibun nabawiyya uslubi daban-daban na Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gyara kurakuran mutane to kaga mun koyi wannan ba wallahi zan zo ina ka tubara ne abin da ya kamata gyara kuma sun zo yi barna sai dai mudin ne sai a hankali mu kuma to malalle yana da bukata akwai abin yaya zan canja munkari dan mara Ismail ya fara karanta littafin nan a masallacin garkuwa Ban san karatun ina yaje ba an kare ko an bari ne Allahu a'lam karatun da zai bashi da baya dorewa baya dorewa inna lillahi karatu mai kima wallahi da an yi coverage wannan karatun Allah duniya za ta amfana da shi ya ce duniya za ta amfana da shi tunda ma wanda ba su kai yan yara ƙanana ba ake amfanuwa da karatun su ballanta irin su malam kaga in za a yi samun lokaci a nan a ba shi, to lalle za a yi fa'idatuwa gaskiya al-asalibun nabawiyya fi mu'alajati akhta'in nas to fa nadara annabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimala annabi sallallahu alaihi wasallam sai duba dama da hagu kaga yamin shimal ba shimal wa yamin ba shimal wa yamin left right kenan a'a right left yana ga cewa abubuwan da shi ma sai an gyara kuma cin musulman da in ka kawo wannan ka samu ne na tsangwaman ka ka cika tsanani kai menene kai menene ka cika bin kokop ya baram da ba wai din ka ce kawai a gyara right left shi yana faɗin me left right yaran sun riga sun saba kai irin bin kokop din nan kai kai kai ka cika kai to shi ba san dai a dawo kan daidai ya fi so a tabin na Yahuda waliyazu billah to gyaran sai dai ka ta yi kuma ka ta toshe kunnen ka gaskiya wanda gangan zai zage ka wani ma wucewa in ya zo kawai yana jin zai ce kaji dan iska a gurin kai <laughs> akwai na su wuce su suke jin wani comment neman shura menene menene zai ka faɗa abin da za ka faɗa to kai dai ka faɗa kawai ka toshe kunni shike fa qala annabi sai alaihi wasallam ce ma yaqulu dhul daini sai ke tambayin sa bai wai mai wannan ya daini yake faɗa to kaga lakabi in kana so babu komai a ce malam dogo in kana so ke a gaya maka in ba ka so ya zama riba malam gajere ana cewa malam fari yawwa malam fari to kaga kana so shikenan malam baki ka amma malam baki ba na fi na fi jin malam fari don dai kana so shikenan amma baka so ya zama riba duk wanda ya tsokane ka daka ya zama riba ya ci naman kake zikiruka akhaka bima yakra amma ka nan ce ma yaqulu dhul yadaini wai mai dhul yadaini ne ya faɗa ne tun daga abubakar da umar duka sun yi shiru amma sai zuliya daini wanda ba san shi ba sai tashi kuma wannan hadisin shi ya fito da zuliya daini ko wannan hadisin shi ya fito da zuliya daini a duniya ka san shi sai suka ce sadaqa sadaqa yayi gaskiya rasulullah lam tusalli illa rak'atayn raka biyu kawai kai amma kaga su sun make ne kawai akan yana kawai tunda wahayi ne wa ma kai anil hawa in huwa illa wahyuha sai annabi sallallahu sai mai dawo fa salla raka'atayn wa sallama to me aka yi anan kenan Ya yayi raka a biyu sai ya dawo ya ciko sai ya sallama to kaga da ya riga ya sallama zai ba da salam ke sun makabbara sai kabbara Allahu akbar sun sajada sun makabbara fa rafa ya dago sun makabbara wa sajada ya kabbara ya koma sun makabbara wa rafa'a sai dago qala wa Birtu an imran bin husayn annahu qala wa sallama kawai sai sallama sai kwada sallama kawai hadisin Buhari da muslim suka rawato shi to kaga da hadisan suna zuwa maka kawai sai mai sallama kawai wa hadisi na <coughs> hudu na abu hurairah radiyallahu anhu أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان falabbasa alaihi shi dai yana zuwa ya tama mutum wasu wasi har ya rudar da mutum hatta la yadri kam salla har mutum bai san nawa ya sallata ba to fa idza wajada dhalika ahadukum in ka samu irin wannan shakku falyasjud sajadataini wa huwa jalisun kai sujada raka'a biyu kana zaune to bai bayyana wace irin sujada zaka yi shin qabla salam ne ko ba'da salam yanzu ya danganta in ka gina akan yaƙini ko kuma ka gina akan ghalibul zan to sai ka ji hadisin Abu Sa'id wanda shi yana cin sayi Muslim yace Annabi sallallahu sai wasallam yace idan shakka a hadukun fi salati to kaga daga nan kenan akwai kokonto akwai ƙari sai me yau kokonto hadithin Abu Sa'id ragi hadithin Abdullahi bin Buhaina ƙari hadithin wa zuliya daini amma za ka ga kamar me an yi me tun da raka a biyu ya yi sallama to nan sallama ai ƙari ne yau ya zama ƙari sai saboda aka yi sujada ba da salam to tun da ya kokonto ne a nan yake cewa idan ɗayan ku yana sallah sai ya kokonto falam diri kam sallah mutum bai san raka a nawa ne shedan ya rikitar da mutum ko kuma karka zama rikicicci a ka daina rikicewa kar ka zama rikicacce amma shaidan zai iya rikitar da mutum tabbas in a sallah ne baka sani ba raka uku ne ko hudu to falyatrahi shakka wurgar da shakkun kawai wal ala mastayqana ka gina akan mafi mafi rinjayen zatanka to ga mafi rinjaye nan uku ko hudu idan ka bar shi kawai hudu ne to zuru sajadatai sajadataini kafla an Salima. in ka gina shi akan yaƙini sai kai sujada qabla salam manan kar gina raka hudu ne to ashe kuma kai kare ne fa in kana salla khamsan to in raka biyar kai a maimakon nawa hudu shafa'na lahu salatu. mana sun zama ma da sallan sun an karo maka sallan ki. su wayannan rakuwar sujada guda biyu za su mayar maka da sallan ka shafa ike tun daga nan guda biyar sannan kuma ga sujjada guda biyu daman sujjada yana tafiya da raka'a ne to kamar raka'a ne sai zama maka saman shafa ike wa in kana salla itmaman li arba'in don kuma dama raka hudu ne kai to su wayannan sujjada guda biyun sun zama mai kenan hikiman sujjada sahu sujudu sahu kana ta targhiman lishaitan kamar ka sai hancin shaidan a ƙasa ke to wannan su ne hadisai da suka zo a kan me a kan sujudu sahu kaga akwai kokonto sannan kuma akwai ƙari sannan kuma akwai me akwai raki da shi na takaice ma ɗan jumla ce mana su juru sahu fi salati sunnatun falin sajadata ni ƙabla salam inda ragi ne kai sujada qabla salam ba'da tamami tashahudaini amma bayan ka gama ta tahiyya ka yi da addu'o'i to sai ma ce yazidu ba'dahuma tashahhudan akhara sai ka ƙara wata ta hiyan daban kuma to ga wannan sabon karatu ne domin abin da ya sa na ce sabo hadithan da suka zo masu inganci ba su ambata maimaita tahiyya to sai dai hadithai da suka zo da rikici ko rashin inganci shine aka maimaita mai ta tahiyya to kaga za su ce to kaji kaji wai sabon karatu sabon karatu mana mu namu shine sabo wannan kuma shine tsoho ce haba haba namu dai shine asali shine wanda manzo Allah yi sallallahu alaihi wancan kuma naka manzo Allah eh an ce yayi amma ba shi da inganci mu kuma namu ingantacce ne da zabara ka wanne zaka dauka ingantacce to malam da yace zaka kara to zamu zo mu ji dalilin da kuma takhrijin hadisi wal ziyadati sajadatani ba'da salat in kai ƙari sai kai sujada biyu bayan ka yi sallama to sai ne sake maimaita maka da ta shahadu ba a dahuma kuma za ka sake tahiya to a to daman tahiya nawa ne ake a sallah gafata malam tahiya nawa ake a sallah yawa biyu tahiyan farko tahiya ta ƙarshe to ta ƙarshen na riga na tahiya sai su zudu sawo yanzu sai na sake ko ba sai na sake ba in ce sai ka sake to me dalili ga hadithin abdullahi bin buhaina hadithin abdullahi mas'ud duka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake ba yanzu yaya in na dauki na manzo Allah me laifi na a kai ka san ai malaman fiqh sun fi ka sanin hadisi to ai to ga malaman da suka yi fatawa da irin wannan hadisin ce a to ai ka san hada hadan nan ba a so a to hada hade ba shi manzo Allah ne ba wani hada hada gurin manzo Allah manzo Allah shi kawai ba wani hada duk abin da ya kawo maka kawai hado shi ka tafi da shi shi ke. to yana wannan matsalolin suna nan da yawa wa yusallimu taslimatan ukhra kuma sai kai wata sallama daban yau kai sallama a can zaka sake sallama to saboda me zaka sake sallama manzo Allah ya sake shikenan wa man ƙasa wa zada sajada da as-salam in kai ƙari kai rage to abubuwi sun haɗu kenan sai kai da da sala salami to an zai akwai ɗan bayanai da ya kamata lalle mu karanto su kafin mu shiga bayanin malam musamman cikin wannan littafai guda biyu ka samu fa'idojin da yana yawa baka taɓa karantawa ba ko baka taɓa wuce su ba Allah bai gima da kuka da mu fi dole da wannan littafin sujudu sahaw fil madhhab maliki na ahmad mustafa ahmad mustafa wannan shi kuma sujudu sahau fi dawil kitabi was sunnati mutahhara na al-ustaz doktor abdullah ibn muhammad duka dai sunayen na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi wannan sunan shi yayi daidai da sunan baban Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan baban shi kuma ya daidai da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ustaz ad-doktor mana professor ne kenan ya ce farfesa ne farfesa ne zo na yi littafin doktor al'usadu doktor abdullah ibn man ibn muhammad ibn ahmad al-tayyar الأستاذ باسم الفقه بكلية الشريعة بالقصيم فرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية sannan sai a can ƙarshe kuma ya kawo wa ya shtamilu ala risalati surur sahu li samahati shaykh muhammad bin usaimi yau musamman nashi tun da takaitacce ne lalle yana da bukatar mu karance shi na muhammad musale al usaimin rahimahullahu ta'ala duka duka shafuffukan yan kaɗan ne inda ma za mu fara bin shi to zai baka fa'idojin da yana yawa wallahi karatunka bai kai gurin ba duka duka bai wuce shafi shida ba a shafi bakwai kenan duk da na ƙarshen kenan ko shafi takwas kenan duka duka shafi takwas a yau ga wannan kuma da aka buga shi amma kamar shi mai sharhi sharhi ya wannan mai sharhi amma da samu matanin kawai a buge shi lokaci ɗaya da zai fa'ida sosai amma da ya kawo shi da sharhi su dudu sa hau a ba a ƙarya kusa da gida ku a yanzu a ƙarya na yi shi ce to ga littafin ya za a yi ke ba kyau wannan mu duka taka tsantsan abin da za mu dinga faɗa to kaga wannan littafi yana da kima sosai a samu wannan din ya kasance wanda ba su da shi za a bayar da shi photocopy a nan gurin misbahu a yi photocopy ƙarshen sujudu sahu na muhammad bin salih uthami allah mai rahama Allah wa sallala muhammadin wa lazuwaji wa وعلى ازواجه وذريته كما ibrahim wa barika da muhammadin wa lazuwaji wa وذريته كما باركت على ibrahim انك حميد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وصالنا وقوتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا واجعل لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله